To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. To Birtaniya ta sanar da aika kayan agaji wato abinci a yau laraba zuwa yankin zirin Gaza abincin da yawansa ya kai tan dubu biyu. Yayin da shugaban Amurka Joe Biden da wanda ya gada Donald Trump ke kara kintsawa don sake karawa a watan Nuwamba a zaben shugaban kasa masu kada kuri'a a sassan kasar sun yi kira ga 'yan takarar biyu za ku ji kiran da suka yi a cikin shirin. kwanaki bayan da hukumomin najeriya suka ba da umarnin buɗe iyakokinsu da jamhuriyar nijar har yanzu harkokin zirga-zirgar sufuri a tsakanin jihar difa da iyakokin najeriya na ci gaba da fuskantar kalubale kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar sojin saman najeriya ta kai wani hari da ta tarwatsa sansanin dan bindigar nan dogo gida da ke jihar neja duk sun ga wanda ba su yarda da shi ba a ba da labarin shi especially a ce wani yanzu yana daukan mai ya kai musu ko yana je ya sayi musu abinci da informants nasu ya je ba su labari kaga duk wannan wanda aka gane a yi magana Bayan nan za mu kawo muku shirin zamantakewa da Zainab Babaji za ta gabatar, inda shirin na wannan makon ya yi duba ne kan yadda al'umma za su taimaka wa marasa ƙarfi da marasa galihu a wannan lokaci na azumin watan Ramadan. Ina da yara goma, to wani lokaci dusa muke zuwa muke aikowa ana ba mu dusan waken suya, zan musu dambu da shi ko kuma in tuƙa musu in a miya su ci da shi. To muna tafa da wannan rahoto sai kuma a gyara zama domin a sha labaran duniya kashi na farko. To jama'a assalamu alaikum. Birtaniya ta sanar da aika kayan abinci a yau laraba zuwa yankin zirin Gaza yayin da Amurka ke ci gaba da ƙara ƙaimi wajen ganin an samar da ƙarin hanyoyin kai tallafi da kuma cimma matsayi tsagaita wuta gabanin wata tattaunawa da jami'an Isra'ila za su yi a Washington a wannan mako. ma'aikatar harkokin wajen burtaniya ta ce ta tura abinci da yawan sa ya kai tan dubu biyu zuwa cikin yankin na gaza tana mai cewa hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ce take raba abincin hakan na faruwa ne yayin da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ke shirin wata ganawa a saudiya da masar domin ganin an cimma matsaya kan batun dakatar da buɗe wuta da sakin mutanen da hamas ta yi garkuwa da su da kuma ganin an faɗaɗa ayyukan shigar da abinci cikin yankin na gaza da sauran batutuwan da suka shafi rikicin yayin da shugaban amurka joe biden da wanda ya gada donald trump ke ƙara kimtsawa don sake kara a watan nuwamba a zaben shugaban ƙasa masu gada kuri'a a sassan kasar sun yi kira ga 'yan takarar biyu da su mai da hankulansu kan abin da zai iya biyo baya idan ɗayansu ya faɗi zaɓe a ranar talata dai al'amura suka kara nuna tabbacin cewa biden da trump ne za su sake karawa a zaben na shugaban kasa a ranar biyar ga watan nuwamba trump ya kara lashe zaɓukan fidda gwani a ƙarƙashin jam'iyyar republican a jihohin arizona florida illinois kansas da ohio kazalika shi ma biden ya lashe dukkan jihohin illa florida inda wakilai ko delegate daga jam'iyyarsa ta democrat suka soke zaben fidda gwanin suka kuma sadaukar masa da dukkan ƙuri'u 224 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin ku ji karashen labaran za mu fara kawo muku rahotonmu na farko daga Najeriya. al'ummomin da ke zaune a yankin shiroro na jihar Nija sun tabbatar da cewa rundunar sojin saman Najeriya ta kai wani hari ta sama da ya sanadin tarwatsa garin Falili da ke zama matattara 'yan ta'adda a yankin. Gwamnatin jihar Nija ta yaba da wannan mataki da rundunar sojin saman ta ɗauka. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Mustapha Nasir Batsari aiko mana. A wata sanarwa da rundunar sojin Najeriya ta fitar mai ɗauke da sanya hannun kakakinta Air Vice Marshal Edward Gapwet ta ce sun samu nasarar lalata manya-manyan abubuwan fashewa tare da bindigogi waɗanda aka yi imanin cewa mallakar ɗaya daga cikin 'yan ta'adda da ake nema ne ruwa a jallo a Najeriya. wasu daga cikin mazauna yankin da lamarin ya faru da suka nemi a sakaye sunansu sun ce garin falale nan ne mazaunin rikakken ɗan bindigan nan dogo gidi da sauran 'yan bindiga da ke tare da shi ainihin ƙauye ne to ƙauyen kuma irin yanayin zama na abin ga shi iyayen dogoge gidan da mamun suna zaune ne a kusa da ƙauyen jikin ƙauyen to yanzu wannan harin da aka kai an kakkashe su ne koko abin yake Eh, to lalle muna tare tun da aka kai harin suna wurin shi dogo gidan nan yake zaune uwar da ta haife shi tana wurin duk inda zai je zai je ne ya dawo da wani ƙauye na ana ce mishi falalle ok to yan ta'adda ke cikin garin uwan ne ta nan take da shashi wannan dogo gidan dama nan suke a ƙauyen to amma an kashe mutane wurin koko eh, a da wurin ya ka jirgin ta je ta aiki a wurin. Kwamishinan tsaron cikin gida na jihar Niger, Bello Abdullahi Muhammad mai ritaya ya tabbatar da aukuwar lamarin kuma ya ci za su ci gaba da yaƙi da ɓata garin amma kuma suna buƙatar haɗin kan jama'a. It's a welcome development kuma it's a relief on the state government. In sun ga wanda ba su yarda da shi ba a ba da labarin shi. Especially a ce wani yanzu yana ɗaukan mai ya kai musu ko yana je sai musu abinci. Informants nasu ya je ba su labari. Kaga duk wannan wanda aka gane a yi magana. To mai sharhi akan lamuran tsaro a Najeriya Dr. Yahuza Ahmad Getso ya ce duk da yake suna da tabbacin cewa dogo gidi baya wurin a lokacin kai harin sojojin amma dai wannan babban saƙo ne gare shi wannan hari da aka kai wa wannan daba ta wato dogo gidi a garin falele saƙo ne aka aika duk da yake muna da waɗansu bayanai da suke cewa baya ƙasar nan yana wani guri a ɗaya daga cikin sassanin ƙasashen da ke makwabtaka da najeriya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 A gaida Mustapha Nasiru Batsari, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka, yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. ta kwanaki bayan da hukumomin najeriya suka ba da umarnin buɗe yakokinsa da jamhuriyar nijar har yanzu harkokin zirga-zirgar sufuri tsakanin jihar difa da yakokin najeriya na ci gaba da fuskantar kalubale a cewar direbobin sufurin da ke zirga-zirga a tsakanin yakokin kasashen biyu daga difa wakilin muryar amurka haru sula rashidu ya yi mana da wannan rahoto a yanzu haka harkokin zirga-zirgar sufuri na ci gaba da fuskantar kalubale sosai tsakanin jihar difa ta jamhuriyar nijar da iyakokin najeriya musamman irin su jihohin Barno da yobe da ke makwabtaka da jihar ta difa dangace da hakan yasa na samu zanta da waɗansu daga cikin direbobin jihar ta difa gami da na tarayyar najeriya sun kuma bayyana ire tarin matsalolin da suke cin karo da su ta fannin zirga-zirgar sufurin da suke tsakanin jihar difa da iyakokin najeriya tun bayan sanarwar da hukumomin najeriya suka fitar a ƙarƙashin shugaban ƙasar bola ahmed tinubu da nufin buɗe iyakokinsu da jamhuriyar jamhuriyar Nijar gadi abin da suke cewa. Alhaji Umar Mamman matsanin difa ta jamhuriyar Nijar. In ya matsayi na direba shugabannin kungiyar ECOWAS da suna ce sun dage ta kunkume. su dai ya kamata su bi su duba iyakokin nan yadda zirga-zirga ke tafiya su dauka wani mataki yanzu immigration su customs kowa da gate na shi kowa ya zo talaka ya zo da kayansa sai ya biya kudi. a yanzu ba wani soyi kamar dai hakan da yadda kunkume yake haka yake. Ni ne Suleiman Sa'idu Musa mazaunin difa ta jamhuriyar Nijar gaskiya mu yan Nijar ka gane ban ma jin daɗi boda sun ci bude take kuma ba a ɗaukan kaya shine migration suka ce doka ne har yanzu boda rufe take Mahmud Ali na asalin difa an cire wannan takunkumi muna farin cikin mu samu saukin al'amari saboda mu ne masu zuwa Niger Nigeria muna transfer Muhammadu Malam Nuhu asalin Najeriya ne to takunkumin na an dai ce an cire amma har yanzu dai ba mu ga daɗin shi ba muna neman alfarma a jihar Bifan nan Bifan nan yana cikin dokan ta ci su polisan nan su dan tausaya mana da su duwan inna akan haraka mota na furod a ce ya shigo gari ana bi da mota cikin garin nan bai kamata ba dan bin motar nan yana kawo hatsari ko wanda ya gudun ko kuwa shi ma'aikacin da ya bin abu za a yi hatsari ɗaya mota ya yi furod ya shigo gari kai polis ka zo ka kwashe kaya a cikin gari kaga bai kamata ba kenan ya kamata garin da aka ce yana cikin dokan ta baci kai ma'aikaci ka sassauta talaka shi ma ya dan samu ci da sha mara ka ce la mustapha direba ne dan najeriya muna ɗauko abinci in ba mu biya ba ba za ka iya shigowa da shi nijar ba muna shan wahala sosai to koyaya masharhi kan lamuran yau da kullum a jihar ta difa ke kallon wannan matsalar ta fannin hulɗar zirga-zirgar sufurin da direbobin ke yi tsakanin nijar da najeriya abdulrahman Usman Kyari wani mai sharhi ne kan lamarin yau da kullum a jihar ta Difa ya yi karin bayani ta wata lahu a zantawar da muryar Amurka. Takunkumi da aka tsora daman ai Eco State ta tsora shi to amma masu suhurin nan ba su ne suka ji a jikinsu ba talaka ne ya ji lalle. Yan kasar Nijar kan kuma su ma mutanen Najeriya kowa ya ɗanɗana kuɗa shi da ake hoki. Amma shi wannan takunkumi da aka ce an ɗauke shi bayya kamannin an ɗauke shi saboda a yanzu haka akwai kayan da ba su shigo daga Najeriya kuma akwai kayan da ba su wuta daga nan Nijar suna zuwa Najeriya saboda ka gani har yanzu dai ba a gaba wani abu wanda yake nasaba da irin wannan suhurin da ake na dabobi cikin Najeriya amma har yanzu wannan takunkumin kaman an ba ce komai ba mafi yawa ma mutanen da suke cikin iyakan nan duka ɗan uwan juna ne ko na ɓangaren Nijar ko kuma na ɓangaren Nijeriya. saboda kasan duka ya ce. To sai dai kafin haɗa wannan rahoton na tuntuɓi hukumar ma'aikatar kwastam a nan difa don sanin halin da ake ciki bisa kalubalen da direbobin sufurin Nijar ke fuskanta a lokacin da suke yunkurin shige da fice kan iyakokin Nijar da Najeriya amma duk da hakan haƙata bata cimma ruwa ba har da Rashidu muryar Amurka daga difa a jamhuriyar Nijar. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. haka kuma a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe goma sha ɗaya na safe da minti goma sha biyu yanzu kuma ga shirinmu na gaba masu sauraro barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa a zauren zamantakewa shirin da ke zakulo hanyoyin wanzar da zaman lafiya a tsakanin al'umma domin samun ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji ni ce ke gabatar da shirin. A yau shirin na zamantakewa zai yi duba ne kan yadda al'umma za su taimaka wa marasa ƙarfi da marasa galihu musamman a wannan lokaci na azumin watan Ramadan. Kamar yanzu dinnan da aka shiga cikin azumin nan alhamdulillahi amma wallahi tallahi shinkafa na samu mudu biyu tun daga wannan lokacin har yanzu. Gero kuma na samu shi ma mudu biyu. abin da na samu kenan kuma daga asibahi zuwa eh, shan ruwa ban taba amfani da siga ba. gaskiya mutane suna cikin halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so halin da ake ciki ya kai rajin da gaskiya nan da lokaci kankani idan na sama bai tallafi na kasa ko gwamnati ta shigo ciki ba to ba mu san wani hali talaka zai shiga ba zamantakewa zamantakewa Watan Ramadan lokaci ne da dukkan musulmin duniya kan yi azumi da addu'o'i da ƙara kusantar Allah. Wani abin da ke da muhimmanci a lokacin azumin watan Ramadan shine tallafawa mabukata da sauran marasa galihu. Yayin da iyalai ke zama tare don yin buɗe baki da sahur, akwai mutane da dama waɗanda ba su da abin da za su ci. sunana binta e adam kaman yanzu dinnan da aka shiga cikin azumin nan alhamdulillahi amma wallahi tallahi shinkafa na samu mudu biyu tun daga wannan lokacin har yanzu gero kuma na samu shi ma mudu biyu abin da na samu kenan kuma daga asibahi zuwa eh, shan ruwa ban taba amfani da siga ba kuma na kwatanta ma yara na su dinga haƙuri da hakan tun da ba ni da shi ne yauwa kuma game da yanayi na rayuwa yadda ake ciki a yanzu yaran nawa guda takwas ne antina ta rasu 'ya'yanta guda goma take da su kuma ya kasance ita ne babba a gare mu ni nake binta sai kasance yau ni ce babban amma a girman da nake da shi ba ni da yanda zan yi da shi sai yanda Allah ya yi da mu sai kuma bangaren zamantakewa gidan da nake da shi a yanzu haka yara na guda takwas ɗaki ɗaya ne sai ɗakin kwano da yayansu yake kwana a ciki kuma muna zaune na ka fara sana'a da cewan zan yi sana'a ina siyin masa haka da safe masan nan da nake ina dafa shinkafa sai kasance babu da bashi na fara to da yake na fara da bashi kuma a gidana baki ya yi yawa wannan yaro ya ci wannan yaro ya ci wannan yaro ya ci sai ya kasance min a maimakon in rage bashi sai na kara bashi sai bashi ya hauhawa a kaina a yanzu haka zancen da nake yi ana bi na bashi wanda in na gaya wa mutum zai yi mamakin cewan anya da gaske ne to asirin ciki sai hanji. ana watan ramadan wanda ya kamata a ce al'umma masu karfi su rika taimakawa marasa